Bismillahir Rahmanir Rahim. Sanadin labari na babi na goma sha uku. Yanke shawarar sanar da yayan ta kawai. Dan idan abu na cin ka idan baka faɗa ba baka taɓa jin daɗi. Yayi kin gane ƙawar Jidda Safira ko? Na gane ta bikinta ya zo ne. A asu ai 'yan boko ne yaya. Ai sai ayi yi ta yi dai. Yaran nan jiran Alhaji nake ya zo a yi wacce za a yi. Ko za su yi karatu sai sun fara fidda miji. Ɗazu bana maganar da duk da dariya ma ta mayar da abin. Gaskiya ne yaya. To Allah za ka bar zagaɗa-zagaɗan 'yan mata ne a gabanka haka? Wannan ai shirme ne. Ita ce da dama maganar da zan miki kenan. Yayan ƙawarta Ismail ya zo ya ce yana son ta. Da sauri yayin ta kalle ta kamar bata shirya jin hakan ba. Kamar kuma ba ita ke maganar a samu miji yanzu ba. Ita jiddan ce ta ce ya zo? A'a shi ne dai ya same ni da maganar, shi ne na ce bari na fara faɗa miki. To ita jiddan tana son shi ne? Wallahi yaya ban sani ba, amma dai kin ga yadda suka shaƙu da ƙanwarsa. Kuma suna son jidda sosai har mahaifiyarsu wallahi. Shi ya sa ne mata sha'awar shi. Shiru yaya ta yi, ta ɓata fuska, nan da nan ta yi kicin-kicin. Hakan ya ba wa anti mamaki, ta rasa dalilin hakan daga yayan. Kasa haƙuri ta yi ta ce, baki ce komai ba yaya. To me zan ce, in dai tana so kuma an tabbatar da halinsa ai shi kenan. Shiru duk suka yi, ganin kamar ran yayin ya ɓaci sosai ya saka antin tashi ta tafi. Tana fita yayin ta miƙe ita kam. Ai ba za ta saɓu ba wallahi, gida bai ƙoshi ba a kai dawa. Yarinya mai hankalin zan bari ta kufce mana ina bari ubansu ya zo. A fili take maganar tana tsaye. Sai ga Fawwas kamar wanda aka jeho hannunsa riƙe da ledar wayar jidda da baba ya siya musu ita da Amira na gama makaranta. Sai kuma saƙon snack da mama ta bayar a kawo ma yayan. Tafiya ya da ɗan sassarfa kamar zai runguma yayan ta goge tana dariya. Shaƙiyin banza shaƙiyin wofi, rungume ni fa za ka yi da ko? Iwai irin na turawa ba, irin na yi misin ɗin nan naki. Allah ya shirye ka Kadi, zuwan kenan. Wallahi yaye zuwan kenan, don baba ma ya tsaya wani mitin ga wata gaisuwa da za su kawai ne gaba, don na matsi na ga mai heartbeat. Ya tallafa zuciyarsa. Bugu ta kai masa, ya zille yana ƙyalƙyala dariya. Zo ka zauna dama neman wanda zan faɗa wa damuwata nake sai ga ka. Faɗuwa ta zo daidai da zama, ga saƙonki in ji Hajiya Mama. Fat ɗinki kuma ya kusa kammaluwa, na daina misin ɗinki. To ajiye nan tukunna an gode. Ajiyewa ya zauna ita ma ta zauna tana tattaro hankalinta waje ɗaya. Kana gani ka san magana za ta yi mai mahimmanci Ya labarin yayanku? Lafiya ƙalau, ya gama ai har ya fara tirenin. Kin san wasu awoyi ake so ka haɗa kafin ka zama babban matuƙin jirgi. Shi kuma abin da ya dame shi kenan, saboda tsabar rashin son mutane shine ne ya zaɓi ɓangaren da ba zai dinga zama ba kenan koyaushe yana sama kamar tsuntsu. Da daɗi fa yaya, babban aiki ne. Kai ka sani, ni ba wannan ba, za ka iya kira min shi yanzu? Yanzu na san baya kusa, don ɗazu muna magana ma ya kashe zai kira ni. To shi kenan, wai ko yana da budurwa ni Hajara? ba da yaya Tarik ba, karatun ya saka a gaba, idan fa ba gani ya ya karɓi kat ɗinsa a hannu ba, to fa ba zai nutsu ba. Yana da naci duk abin da ya sa a gaba. To masha Allah, wani tunani na yi, zan je takanas na roƙa masa auren Jidda a wajen mahaifinta. Jidda kuma yaya, ita, don malamin da ya ba shi rubutu ya faɗa min, idan aka bar shi haka sakakato ko auren ma ba zai ba. haka zai ƙara rayuwarsa ni kuma sai na duba kaf dangi babu mai halin jidda ita kaɗai za ta iya taimaka mana ta rufa mana asiri amma yaya jidda fa da yaya tarik menene a ciki ba komai amma a fara jin ta bakinta kar a yi mata dole sha Allahu ma babu wata matsala ina ji a raina za su yi rayuwar aure ingantacciya To yanzu ta yaya hakan za ta kasance? Ni dai kai za ka taimaka min, ka sami jaddada maganar, na ga kuna shiri sosai. Ni kuma zan faɗa wa babanku. To yaya Tarik ɗin fa? Kar ka faɗa masa, irin matsalar matsalarsa ai ba a faɗa musu sai dai kawai a yi. Don aka taka ta tasu wallahi ba za a yi ba. Auren dole kenan za a masa? Da Allah ana kai ka. To ai Yaya abin ne, na san halin Yaya tarik da taurin kai. Kar ya ɓata ma yarinya lokaci a zo ba a bar ta ta zaɓi miji da kanta ba shi kuma ya zo ya ce ya fasa. Ai wallahi ina mai tabbatar maka bai isa ba, kai dai kawai ka yi abin da na ce. Sauran ka bar komai a hannuna, dijangala nake mai abin mamaki. To Allah ya taimaka DJ. ka faɗi sunan uwarka. Haha Allah sai na fasa taimaka miki. Yi haƙuri to, ban haƙura ba sai kin ce please. Ni za ka wulaƙanta don za ka taimaka min? A'a, amma sai kin ba ni haƙuri da Turanci. Ka san dai ba na son shegen Turancin nan. Ka ga ana ciccije baki wai a dole ana Turanci. Aikin ɓar in ji tusa. Shi kenan tun da ba kya son taimakona, kuma sai na faɗawa wa yaya Tarik abin da yake shirya masa. Idan ya so ya hawo jirgi ya zo ya same ki. ya zo ɗin mana tsoronsa nake kar ka taimaka ɗin idan baka taimaka ba ai ubanka zai taimaka tun da shi na isa da shi calm down my heartbeat wasa fa nake miki ai ban isa na ƙi abin da kike so ba yanzu zan je na fara aikin ki yauwa ɗan albarka yi maza ka gama kai ma na samo maka taka ko a karkara ne wait what wallahi kar ma a fara don ina da fan babe ɗita Idan ba haka ba kuwa zan bar gari na haɗa kayana na tafi ƙarƙashin gada. Ka tafi bangon duniya ma ɗan nema. Maimakon ki lallaɓa ni o matar nan. Ba zan lallaɓa ɗin ba, ni ma ba uban da ya lallaɓa ni da za a aura min dunƙun ɗin kakanku. Da sauri ya sa hannu ya toshe bakinsa saboda yadda ta ba shi dariya sosai. Ya miƙe ya fice don idan ya biye mata ba za ta gaji ba sam. Tsohon fat ɗinsu ya shiga, ya ciro sabuwar wayar duk da ya buɗe ta. Ya tura hotunan ya Tarik masu yawan gaske, sai nasu da su Amira don kar ta kawo komai. Sannan ya kashe ta ya mai da ita kwalinta, ya nufi ɓangaren antin. Jidda na kwanta ɗaki ta yi rigingine, ta ji Usman na ihun ya fawas Da sauri ta duro ta fito, ta same shi a tsaye. Ya ɗaga Usman sama yana dariya. Ya Fawwas ta ce ya sauke Usman yana mata murmushi. Jidda ce ta ƙiba haka ya ce a sigar tsokana. Dariya ta saka kai ya Fawwas yaushe ka gan da za ka ce na yi ƙiba. Allah kuwa idan na ganki a hanya ma ai ba zan gane ki ba. Dariya kawai take don ta san hadda tsokana. Duk da ta san ta yi mugun canzawa sosai don baki ɗaya jikinta ya murje. Duk ramukan nan sun ci ko sai wanda ba za a rasa ba. Bangaren ƙirjinta da bayanta a lokaci ɗaya ta yi su don ba ta taɓa ma tunanin za ta yi ba. Girman lokaci ɗaya ya zo mata shi ya sa yanzu koyaushe da hijab ɗinta take yawo a cikin gidan. Saboda ma'aikatan da masu gadin gidan. Ledar wayar ya miƙa mata ta karɓa tana leƙa ciki ta yi tsalle cike da murna. Saƙon Baba, mun gode Allah ya ƙara buɗe. Amin amin. Amira ma jiya aka bata tata. Lambar tana ciki. Ta ce ki kira ta kina kunna wayar akwai labari. To shi kenan, yau ba zan iya bacci ba, kusan kwana za mu yi muna hira na san. Lallai gandoki za ku yi ku bari ne, ina anti ta shiga? Yawai ga yana kallon ɓangaren bedroom ɗin antin. Tana fat ɗin baba, oke gidan shiru. Kuma ku tattara ku dawo ma dinga zuwa hutu kawai. Ai kuwa, shi ne dama akwai filan ɗin Baba, amma wannan zuwan na san har da maganar tafiyar ma. Kin ga ya mai da hankalinsa waje ɗaya, ya dinga zuwa ko duk after two weeks ne, yanzu ko yana can hankalinsa na nan. Ai kamar ya ce ba ta son tafiya ko? Haka za ta haƙura, an gama mata fat ɗinta ma fa. Lallai dole ta haƙura, ai kam in ba ki labari, iya ƙasa da murya. Na yi sabuwar budurwa wallahi. Don Allah a ina take? A can Abujan ne. Lalle sha Allah, ki bari kawai. Zuwa zan na shige daga ciki, na bar Yaya Tarik tun da shi ya tsaya kurewa boko gudu. Bai gama ba har yanzu, ya daɗe. Ya gama, wani kwas yake yi, kin san pilot ne. Wai, ban ma sani ba ai, aiko yana tun ya kusa ma, ɗazu muka gama waya ma. Allah sarki, idan kun yi waya ka gaishe shi. ga ki da sabuwar wayarki na ma saka miki nambar kowa har ta saki kira shi kawai zaro ido ta yi wai tsoronsa nake ji ba zan iya ba wallahi a'a za ki iya mana menene abin tsoro in ka gaishe shi kawai to shi kenan zai ji na gode bari na dubo jamil mu gaisa zan dawo idan anta ta fito ok sai ka dawo Tun da suka shigo mota bai ƙara magana ba, tsoronsa ɗaya kar Jidda ta ƙi shi. Bai san ya zai yi da rayuwarsa ba idan har ta ce ba ta son shi. Da ƙyar ya kai su gida suna zuwa ya saurin yin hanyar ɗakinsa. Jiki a sanye ita ma Safiran ta yi nata ɗakin tana fatar kar a samu matsala. Dan ta san yadda ya Isma'il yake son Jidda. Tun da ya shiga ɗakin ya kasa zaune ya kasa tsaye duk da ba wai ta ce ba ta son shi ba ne. amma kuma ai bai kamata ta rikice haka ba. Ya kamata ko yaya ne ta ba shi amsa. Wayar sai ɗauka ya kira Faruk ya ce ya shigo don Allah. Nan da nan sai gashi ya kwashe komai ya faɗa masa. Shiru yana nazari kafin ya ce, ƙila shock ne, ka san har yanzu fa da sauransu. Ƙila ba ta taɓa tunanin hakan ba, shi ya sa ta yi aktin haka. Ka ba ta wani ɗan lokaci, insha Allahu khairan. Kana ganin ba matsala, tari ne fa ya sarƙe ta kamar za ta shiɗe. Kwantar da hankalinka, ina ji a raina ba matsala ba ce gaskiya. Ka ba ta lokaci, ka bar ta da Safira su yi magana, ƙawarta ce ta fi kowa saninta. Za ta iya faɗa mata komai ma. I hope so, ba za ka gane ba. Ban tunanin zan iya ɗauka idan har ba ta anshe ni ba. Ba matsala fa, ka kwantar da hankalinka. Komi zai zo ƙarshe. A'a fa, ban da irin Jidda. Har da wadda ta fi Jidda ma. Kana dai fasa min kai ne kawai, da gaske fa. To na ji, bari na duba me aka yi a kicin yunwa nake ji yau ko breakfast ban ba. Ka ji ko, bari kawai. Ya ce ya fita, shi kuma ya miƙe ƙafar sai yana tausayin Ismail ɗin idan har aka samu matsala. Zaman jiran baba ya yi ta yi har bayan isha'i, sannan ya shigo a gajiye duk da haka sai da ya tsaya a wajen yayan don ya san tana nan tana jiran sa A zaune kuwa ya same ta, tana kallo tana ɗan gyangyaɗi, sallamar sa ta saka ta wartsakewa ta miƙe da sauri. Yaya baki bacci ba, Allah ya sa ba ni na riƙe ki ba, na san da wuri kike kwanciya. Kai nake ta jira wallahi sannu da hanya. Yau ai da kin kwanta idan Allah ya kai mu da safe sai mu yi maganar. Ba zan iya haƙura ba ne ai, magana ce mai muhimmanci. To Allah ya sa lafiya, ya ce yana zama a ƙasan kafet ɗin. Baya taɓa zama kujera da mahaifiyarsa tun da ya taso. Yana bala'in so da ƙaunar yaya don baya haɗa duk wani abu da ya shafe ta da kowa. har kuwa da 'ya'yan cikinsa, shi ya sa duk abin da take so shi yake mata. Gaba ɗaya ya tattaro hankalinsa waje ɗaya ya ƙara tankwashe ƙafarsa. Don ya san idan ba faɗa masa matsalar yayi ta yi ba ko baccin kirki ba za ta iya ba. Maganar yaron nan ce Alhaji. Ina jin kiyaya. Ajiye 'ya'ya mata a gaba haka bai kamata ba. ba ɗaya ba har su biyar rigis wanda duk cikinsu babu wacce aka yi wa aure ba za ta zauna ba abin nan kullum da shi nake kwana nake tashi ya zama lallai duk su fito da miji ko da za a yi karatu dai ya zama akwai maganar aure haka ne yaya dama dai akwai maganar safiya da umaima a ƙasa a to masha Allah ai ban sani ba sai a yi abin da ya kamata daga su sai a zo maganar na ƙasan wai da su ma su fara jami'ar tun da Maryam ta fara yanzu tana ajin farko Amira da a kuma za su fara su ma bana sai a haɗo su su uku idan sun kai ajiye biyu hakan ma ya yi amma ni ina da wata alfarma da nake nema a wajen wajenka burina kenan idan ka cika min burin nan ka gama min komai Babu alfarma a tsakaninmu yaya, me kike so a yi? Faɗa kawai zaki, ni kuma zan cika miki da yardar Allah. Maganar yaron nan ce Tarik da yarinyar nan Jidda. Na'am, na duba na dubo gaba ɗaya dangi kar ban ga wacce ta dace da shi ba, sannan na gamsu da tarbiyyar yarinyar nan ɗari bisa ɗari. Ina ƙaunar ta har cikin raina, ba na so mu rasa ta, shine nake so ka kai ni wajen mahaifinta na nema wa Tarik aurenta. To yaya, duk yadda kika ce haka za a yi, da ni da yaran nan duk ikonki ne. Washe baki ta cikin jin daɗi ta ce, Allah yi maka albarka, ya raba ka da duniya lafiya, ya sa yaran nan su rama maka. Amin yaya, yanzu yaushe za mu je? To yaya, ko wani satin idan Allah ya kai mu sai mu je. To shi kenan Allah ya kai mu. Amin ya Allah. Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Amin amin sai da safe. Allah ya tashe mu lafiya. A ɗaki ya samu anti, ta tare shi da fara'arta. Ya fara watsa ruwa ya zura sabuwar jallabiyarsa sannan ya dawo falon ya zauna. Abinci ta kawo masa wajen da yake zaune. Ya ci kaɗan don cikinsa a tushe yake. Ta tattare ta kwashe ta maida kicin sannan ta dawo ta zauna a gefensa. Zuciyarta na azalzalarta da maganar Jidda. Kallon ta yi ya kamar akwai abin da za ta faɗa masa. Sai ya ajiye remote hannunsa, ya tattara hankalinsa ya ba ta yana fuskantar ta. Ya aka yi Halimatu kamar da magana a bakinki. Murmushi ta ta sauke kanta ƙasa. Yanzu na baro wajen yaya, ta zo min da wata magana mai girman gaske. Duk da na amsa mata da to don dole a lallaɓa ta, amma kuma ina hasaso gaba. Duk da ni kaina na daɗe ina hasaso da ma hakan ta kasance a raina. Amma na share saboda sanin halin yaran yanzu ba irinmu ba ne. To saurare, bari mu dakata a nan shirinmu na gaba insha Allah.